ilimi garkwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen Masu rawa assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar adam. A makon da ya gabata mun fara kawo muku ra'ayoyin ɗalibai da kuma iyaye da sauran masana harkokin ilimi akan matakin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ɗauka na kafa wata hukuma da za ta dinga baiwa ɗalibai bashi musamman ma dai a makarantun gaba da sakandare wato dai a jami'o'in ƙasar kenan kafin lokaci ya halin na nasa a wannan mako za mu dora inda za ku ji karashin ra'ayoyin jama'a musamman ma dai iyaye da kuma ɗalibai game da wannan mataki da gwamnatin ta ɗauka kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushiyu. Comrade Musa Jika wani mai fafutuka kare haƙƙin bil'adama ne a Najeriya kuma ya bayyana shakkunsa dangane da wannan mataki ko shiri na gwamnati da baiwa ɗaliban bashi. Kowace gwamnati da irin tsare-tsarenta da take zuwa da da shi amma wannan mu muna kallon kurman tunani ne domin abin da za a baka bashi idan ka gama makaranta ka samu aikin yi ka biya in ka tsaya ka kalli kasan ina aikin yake waɗanda ma suka biya kuɗin su cikin ajihunsu iyayensu suka biya musu suka yi karatun babu ma aikin balle wanda aka ba bashi so kaga anan wani wata fitina shi ake so a tada tsakanin iyayen yaro da ita kuma kanta gwamnatin domin iyayen yaro za su ga sun taɗa wainiya da shi ko ya zo eh, karatun shi na ƙarshe kuɗi ya kasa mashi ya nemi wannan rance to kaga waɗannan abubuwa su ne abin da za a kalla domin eh, shi abin da ya shafi bashi ana iya cewa in ka samu aikin za a yi ta cire wannan kuɗi a cikin albashinka wanda yake kai ba za ka ce kuma ga rana ba shi kanshi ma aikin ma ba za ka ce ga rana da za ka samu ba amma a ce har sai ka gama makarantan ka nemo makanka aiki sannan kuma ka biya kuma kar ka manta wannan bashi fa ba haka kawai za a dauka a baka kai a matsayin ka na dalibi ba a'a akwai wanda zai tsaya maka tukunna so kaga idan wanda koyi tsaya maka din nan aka kasa cimma yarjejeniya na lokacin da za a biya wannan kuɗi to kaga nan kuma akwai matsala so mu muna gani idan gwamnati za ta fito ta yi abu wanda zai taimaki al'umma da kuma kasanta gabaki ɗaya domin wannan wani abu ne wanda ake ce ma social responsibility na gwamnati domin ta tabbatar da al'ummanta sun ilmanta ba wai ba su bashi don su yi karatu ba su ni ina gani a nan gun da akwai matsala a ciki wanda kuma gagaruman kuma matsala domin ba zai kai mu tudun mun tsira ba abin da ya kamata a inganta makarantun a kuma ba da nagartaccen ilimi amma maganan bashi ne a nan ina gani kawai kurman tunani ne wanda yake ba zai taimaki al'umman kasan ba kuma ba zai kai kasan tudun mun tsira ba domin duk duniya na san akwai kasashen da suke irin waɗannan to amma tsarin su ya sha bamban da namu to koya sauran iyaye ke ganin wannan mataki na bada bashi ga ɗaliban domin yin karatu? Ah, to kamar yadda ka tambaye ni akan nake gani ga gwamnati yadda za ta tallafa dalibai, wanda ba su da karfi da za su ci gaba da su, ko kuma tallafa iyayen wanda ba su da ƙarfi da su iya tallafa musu su ci gaba da wannan karatu a wannan kasa ta ba za mu ci wani ba abu ne mai kyau abu ne mai kyau sai dai gaskiya ba lallai bane abin ya dore tun da kasan wannan kasa ta yadda take ciki an sha bullo da al'amura daban-daban wanda mutane su iya ciyar da kansu gaba sai ka ga an samu su dan mutane azzalumai da za su karkatar da akalan abin zuwa wani waje shine ƙalubalen da ake ake fuskanta to kaga in hakan zai tabbata kamar yadda ake a baya bai da wani alfana amma idan Allah zai sa abin ya dore kamar yadda aka shiryo wallahi abu ne mai kyau kuma muna farin ciki da hakan idan ana samun irin wannan dama ana samu irin wannan yana faruwa to kaga wannan agwan ta dauko tsarin da mutane su dan samu dan roman demokradiya da kuma ci gaba a cikin al'amuran mu na nan ƙasa Najeriya sai dai kuma kamar yadda na faɗa ɓata gari da sai yake su abin yake shafa tun da an yi a baya mun gani duk wani tallafi da aka fito da shi wanda mutane za su wa kansa gaba a sannan tamu sai dai ka ji daga baya abin ya koma kawai ana cewa wani ya tara kuɗi wani ya tara kaza kuma in za a bada tallafin sai ka ga ya kasance kawai za su ɗauko isu isu ko kuma ɗauko sunaye na ƙarya kawai a dinga ana rubutawa ana rubutu na banza ce an bawa na kaza an bawa na kaza shine kalubalen da zamu ke fuskanta a ƙasar ka kaga kuma haka ne to me amfana haka an bata dukiya kenan idan Allah ya sa abin zai tafi kamar yadda aka ambato to alhamdulillah muna farin ciki da shi kuma muna welcome Allah ya samu dace Allah ya tabbatar mana alheri Allah ya gyara kasan mu kuma wannan uba ga abin da yake cewa gaskiya ni dai ana wa ra'ayin wannan shiri na baiwa ɗalibai rance da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi wani abu ne mai kyau domin zai tallafa kwarai da gaske zai taimaka wa ɗalibai ɗaukar ɗawainiyar karatun su ko kuma iyayen da ba su da ƙarfi ɗaukar ɗawainiyar karatun ƴaƴansu su gaba da karatu a makarantun gaba da sakandare har zuwa jami'a wani abu ne mai kyau don idan wannan shiri yakan kama za a ce ma duk wani wanda bai ci gaba da karatu ba to wannan shine yaso ba zai alakanta abin da rashin kuɗi ba tunda ga gwamnatin tarayya ta ta kawo hanya mai sauki ta yadda za a samu a cigaba da karatu sai dai kuma inda gizon ke sakar shin kowa ne zai samu duk mutumin da yake so ɗansa ya cigaba da karatu yana rancen zai samu shine matsalar kuma na biyu wanda ya kamata ya samu ne zai samu shine matsalar sannan kuma idan har an bayar da rancen to ya za a yi kudin su da gwamnatin tarayyar Najeriya domin kada a cinye kudin an ba mutane da rance kuma ba su da kudin ba na baya kuma ya zama to a musu bakulu ba za su iya samun kudaden za su cigaba da karatun nasu ba to ɗaya kenan yanzu ka duba shirin da gwamnatin tarayya ta yi na baiwa manoma rance akasari waɗanda suka samu rance nan ba manoma ba ne kuma suka cinye kuɗin ba su da kuɗin ba yanzu gwamnatin tarayyar Najeriya tana farauto su domin su su ba kuɗin to shi ma wannan shin ɗaliban ne za su samu waɗannan kudade ko kuma wasu ne daban za su ci wuri abin amma in dai za a yi abin yadda ya kamata gaskiya wannan abu ne mai kyau shiri ne mai kyau wannan ya nuna cewa da gaske gwamnatin tarayyar Najeriya take na ganin an bunƙasa ilimi a Najeriya a sunana Muhammad Sa'idu Bobi a babu shakka wannan tsari da da muka ji ta ya muna daɗi kwarai mu iyaye ganin cewa zai taimaka muna ta wani fanni ta karatu kenan saboda zaka ga lokacin har dai musamman ma in lokacin komawa makarantar yara yayi sai ga hankalin a iyaye sun ta ya tashi saboda zai ta tunani kuɗin makaranta kuɗin abinci kuɗin eh, sufurin komawa da sauransu to kaga idan aka ce maka gwamnati ta ɗauke ma iyaye kuɗin makaranta ko kuma eh, akwai sauki tunda ba kyauta bane ta ce bashi duk da haka ma ai wanda ya baka bashi babu shakka ya taimaka maka ma tunda wani sanda yaran ka za su koma makaranta in ka je neman rance ma sai ka gama gaya mai ka ce a ah, kai da jiya ne ma ka zo to kaga gwamnati ta dauke ma wannan to sai dai fargaban mu guda shin hakan zai ɗore shine wannan ɗalibi ya ce the student loan scheme introduced by president Bola Tinubu is a very good initiative wannan ɗalibi ya ce ko shakka babu wannan mataki da shugaban ƙasa ya ɗauka na baiwa ɗalibai bashi domin karatu abin yaba ne matuƙa kuma yanzu za mu zura ido mu ga matakin da gwamnati za ta ɗauka domin ganin wannan tsari ya yi amfani da masarar yana ne kuma shirin namu na wannan mako zai ɗaga aya a madadin ba bakin namu da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Judy Leather Gershon naku Babangida Jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani mako. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa kan marar ilimi abun rainawa